hadda qur'ani ga sanin dalilai na shari'a da suka shafi hadisai da fahimta ta magabatan kwarai shi ma insha Allah ta'ala zai sa darasi a wannan masallaci za a fara daga alhamis ta sama ba wannan ne zuwa ba akwai littafi hadil arwah ba zan ce komai akan littafi in ka zo abin da ka ji shi zai bayyana ma wani littafi ba zan ce komai akan malam in ka zo daga bayanin da ka ji za ka san wa a gaban wa kake ganau ya fi jiyau ko to ka gani ka ji ka hada kai da kanka ka zama alkali eh, kuma an dage da izinin allah za a kawo allah ya samu dace na yake cewa shi ambatan allah yakan iya kasancewa a zuci ko kuwa a'a sai dai kana furtawa da harshe to malamai suna cewa azzikiru salasatu anwa zikiri iri uku akwai zikirul qalb zikirin zuciya wa yakunu bil khawfi war raja sukan ce yana kasancewa da jin tsoron Allah da kuma fatan samun rahamarsa kana tsoron fuskantar azabar Allah kana fatan dace da rahamarsa wannan abin da zuciyarka take tunanawa game da Allah shine zikirin cewar Allah bai bace daga zuciyarka ba kana tunanin yadda azabarsa take da tsananinta kana tsoron haka kana tunanin yadda jin kansa da rahamarsa take kana fatan samu to na shine zikirin da zuciyarka take game da Allah kana tuna da shi fadkuruni azkurukum ta bangaren zuciya anan shine abin da ake sannan kuma akwai ambatan Allah da harshe shine karatun alkur'ani addu'ar shiga ban daki addu'ar bayan an fito addu'ar shiga addu'ar in za a fita addu'ar za a kwanta bacci addu'ar an tashi daga bacci addu'ar safiya addu'ar yammaci zikirin da ake na nau'o'i daban-daban za a biya buƙatar sha'awa da iyali a yi zikirin da aka koyar haka waɗannan su kuma za ka tare da harshe ake waɗannan su kuma da kake yi su kuma shine zikirin da harshe ake yadda kake samun sakayya da ladan ambatan Allah da tunana shi da kake yi da ƙaruwa ta imani a zuci to haka kuma furtawar da kake harshen ka zama jike da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi yana kasancewa da yi wa Allah kirari Allahumma ya muqallibal qulub ko ya fatirar samawati wal ard ya kaza ya kaza yi wa Allah kirari da kuma wato ainihin ambatarsa shi ake cewa zikirin harshe sannan sai kuma zikirin gabbai waɗanda ba zuciya ba ba harshe malamai suka ce zikirin gabbai su kuma suna kasancewa da aikata ayyukan biyayyar Allah da gabban suke iya yayin da bawaye sun kuya ya ruku'u to su tana take da mahalicinsa cuta sun kuya don ganin girman mahalicin da ita ka sa mafi daraja guri a jikinka goshinka a ƙasa cewar ka yadda ka dangwala goshinka a ƙasa don ganin girman wanda ya halicci fuskar to nan ambatan Allah ne a aikace da gabar da ba harshe ba ba kuma zuciya to malamai suke cewa ambatan Allah iri uku kuma kowane yana bukata ka da kai shi mafifici shine wanda ya hada waɗanda shi sa sallah take da wannan tana daga cikin manya-manyan ambatan Allah saboda harshe na karatu yana tasbihi tahiya sallama kabbara ko sannan kuma zuciyar tana tana cewa ta a gaban mahalicinta tana wani abu na musamman da ba ta da bukatar gayyato wasu abubuwa a lokacin da ake wannan ita ma tana sannan kuma ga ka sun kuya ruku ka daga ka tafi sujada ka zauna tahiya ko sura ka ta haɗa duka kisa take cikin mafi girman ibadu a gurin Allah Allah ya samu idan bawa e ce ba zai yi abu ba rantsa ce ba zai ba ko rantsa ce sai ya yi sai kuma ya zamanto cewar ya bar abin ya yi shi ne ya fi ko ya ƙi maimakon cewar da isa ya yi ƙin yin shi ya fi alkhairi manzo ya ce to ya yi abin da yake shi ne alkhairi ya bar abin da ba shi ne alkhairin ba ya yi kafara to shi ne ke cewa shi ita wannan kafara yinta zai sa shi kenan da ya share maka yiwuwar a kama ka daga laifin kayan rantsuwa ba kai aiki da rantsuwar ba ko kuwa bayan yin za ka iya samun ladan an fahimta ku duka biyun za ka samu za ka kankare maka laifi za kuma ka samu ɗaukakar samun ladan saboda yin kafara zai tafiyar maka daga a kama ka da laifin kayan rantsuwar ba ta yi aiki a inda ka yi ta ba an share maka wannan ba za a kama ka da laifin ba sannan shi ita ibadar da kai ta zama da yunwa da kishirwar in azumi kai hadisi ya tabbata duk wanda ya nufi Allah da ibadar azumi Allah zai nesanta fuskarsa ko sassan jikinsa daga wuta kimanin wajen shekara saba'in tazara kaga ai lada ya samu tunda kayan nesa dama duk fafutuka da kai an kai kusa da wuta ne kuma ya tabbata a hadisi cewar shi azumi garkuwa ne ga bawa daga wuta to wanda aka kare shi daga wuta ina za a kai shi ina masu tafiya a aljanna me suke su tafi aljanna aikin lada an fahimta ko saboda haka a lokaci guda zai zama maka kariya daga kama ka da laifi kuma zai maka dalili na samun lada na aika aiwatar da wani abu da manzo ya zo maka da koyarwarsa na ibada ka bar abin da aka ce ka bari ita biyayyar tasa da kai shi manzan za a baka ladan biyayya ita ibadar da kai za ka samu ladanta kuma za ta share maka ne innal hasanati yudhibna sayyi'at dama kuma kyawun ayyuka suna tafiyar da muna Allah ya samu dace alaikum assalam ji tambayarsa har yana farauta ya san kalmomin da zai faɗa a cimma farautarsa shi ai saboda ma san da yake mata da kauna ai kawai daga shi sai ita har su koma zuwa ga malici kuma bayan ta shigo ga ayyuka sun mata yawa wasu haƙoƙin nasa ba sa samu kuma ga bukata ma ta sha'awa ba ta iya gamsar da shi banda wannan ga kaza ga kaza ga kaza dalilan da suke sa a yi ƙari ima zo ya ci karo da hadisin abdullahi ɗan abbas da yake cewa da ɗalibinsa sa'id bin jubair ka yi aure ya ce abin ba ya ce ka yi aure domin mafiya alkhairin al'ummar annabi muhammad waɗanda suka fi yawan mata sai sha'a ashe tun daga wanda suka fi alkhairin cikin al'ummar annabi ai kuwa kamata zama cikin zubinsu ko da dalilai makamantan wannan da kuma cewar hadisi da ya ce duk wanda yake ba da wani abu ga wani mai ɗanyar hanta da zai ci ko ya sha ina da ladansa ashe mai mata da yawa ɗimbin lada yake tara ko sannan kuma ka zama dalili na kai ne kake sa jama'a a hanya da saiti a gidanka ka sa wannan a saiti ka sa wannan a saiti a yawaita kanka ayyukan alkhairi sannan kuma 'ya'yan da za ka samu daga su birjik da za ka ba su saiti manzo yi alfahari da su ranar alkiyama sai kai alkhairin fa da yawa ashe dai da wato na son wa kaina tsakiyar da ba ruwa ai ƙari ya kama ko kuma kaga ce to ga kuma al'umma ana cikin wani yanayi maza da yawa na mutuwa mata ana ta samun marasa aure ya za a sassauta wannan yanayi ɗauki ga al'umma da gudunmawa sai ka ce to ai sai ana ƙarawa ka ce bar ka ƙara ce to shin wannan abin da kuka da ita cewar ba za ka ƙara ba kuma yanzu kaga karawa ta kama ka kara ka karya alkawari ba ko kwaya an fahimta ko to dama ai shi abubuwa aunawa ake ko da mazo yake cewa in ma an yi rantsuwa a bari a yi abin da ya fi alkhari to idan ka kuma wanda ba a rantse ba ai shi ya fi ya kace to bai wa Allah da dai san da muka wannan bayani karatu na bai kawo ga inda na kawo yanzu kuma yanzu ga shi ilimi ya karu kaza kaza kaza kuma ga alkhairin da ke ci wata da kanta ma ta take cewa ai saboda yanayin ta samu kanta a ci kamar wata baiwa Allah da take ta ai bata san wato karin aure alkhairi ne sai bayan an yi ta gani da duk in ana faɗa ji take kamar wato busa ake amma sai ta samu kanta an yi ƙarin ta ga cewar yanzu za ta iya tafiya unguwa 'ya'yanta da take da su mai kwanda duk inda za ta tana tafi da su kamar kaza da 'ya'ya har ana cewa ke ba ke ko ina sai tare da 'ya'ya ana ta magana cewa ke ba wanda kika yadda da shi ne ba wani za ki ajiye kuma tana tare da ta bar nauyin su a wajen wanda bai zama mata dole ba yaya to amma sai zama tun da aka yi karin aure ƴaƴanta za ta je duk inda za ta ita kaɗai ta ce ta dawo kuma ta tara ba wani abu da ya faru sai alkhairi ta ce wannan abu ya tsaya mata rai ta ga ranarsa wannan ɗaya daga ciki kuma lokaci za ta samu kanta ita ba ta da lafiya abincin da 'ya'yanta za su ci da mijinta matsala amma inda 'yar uwarta sai ta kama mata a yi musu wanka a kuma tura su makaranta a yi abincin da za su ci har allah ya ba ta lafiya ko akwai irin wannan ta samu kanta ma mijinta yana da bukata ta sha'awa ita kuma tana cikin jini ko ba ta da lafiya tana tausaya masa kuma ba yadda za ta iya yi ga inda zai samu biyan bukatarsa kuma ita ma hankali kwanci tana ganin ba wani abu nan ma wani ne alkhairi ne da yawa ba su lissafu ba to irin waɗannan abubuwan su ne za a iya gabatarwa da mata a nunar musu da shi da kuma irin abubuwan da suke ciki na lada da sakayya da zama da wani ɗin ma ya bakanta maka ka shanye annabi yake cewa wanda yake zaune da jama'a su yi masa abu ya yi haƙuri shi ne mafi alkhairi akan wanda ba zai hulɗa da jama'a su bata mai ya haƙuri kaga ƙarin daraja ne da dai abubuwa masu makamantar wani Allah ya samu dace zaka zaka iya ƙara insha